Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana. A wannan shirinmu na ƙarshe na yau Laraba 27 ga watan Satumban shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasin gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na ƙarshe. To ko bayan kun gama jan labarai za ku ji cewar rundunar 'yan sandan jihar Abia ta ce ba ta da wata masaniya game da inda madugun 'yan fafutukan kafa a ƙasar Biafra Nnamdi Kanu ya shiga. Bayan haka za ku kuma ji hira da abokin aikinmu Usman Ahmad Kabara. ya yi da barista ismail ahmad babban hadibin shugaban kasa a najeriya akan muhimmancin kama 'yan boko haram musamman ma a yankin kudancin kasar kuma akan haka ne za mu nemi ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku akan kowane irin tasiri ne yake da shi a kan wannan kabe da ake yi ma 'yan boko haram a cikin wannan lokaci bayan haka muna ɗauke da kuma labaran wasanni da ƙasar ghana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a masu sauraro kama da warhaka ga cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta tura wasu manyan jami'anta zuwa jihar Rakhine da ke ƙasar Myanmar gobe Alhamis, yayin da take ƙara yin kira a kan buƙatar tura ƙarin taimakon agajin jin kai a yankin, a cewar mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric. A lokacin ganawar da suke yi a kowace rana, Stefan ya ce mun sha nana ta mu" game da ƙarancin taimakon agaji a wannan yankin. ya ƙara da cewa muna na'am da wannan gayyatar a matsayin mataki na farko kuma muna fata zai kai ga samun ƙarin taimakon agaji ziyarar da ake shirin kaiwa gobe idan allah ya kai mu ita ce karan farko da wakilan majalisar ɗinkin duniya za su kai a jihar rakhine tun bayan da musulman rohingya suka fara tserewa daga ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta ce musulman rohingya fiye da dubu ɗari hudu suka tsere zuwa ƙasar bangladesh don gujewa musgunawar da gwamnatin miyamar ke yi masu a cewar hukumar mutane dubu arba'in suka tsere zuwa bangladesh cikin kwanaki biyu da suka gabata sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce amurka da sabuwar dabara da ta fito da ita ta warware kikikakan da ake yi da mayakan kungiyar taliban ba zai sa ta daina fada a afghanistan ba 'Yan sa'o'i bayan isarsa kasar, wani harin roka da aka kai a tashar jiragen saman birnin na Kabul ya raunata mutane biyar. Sakataren rundunar NATO Jens Stoltenberg, wanda shi ma ya je Kabul ɗin, ya jaddada ƙudurin NATO na taimakawa Afghanistan. Shirin da shugaba Donald Trump ya fidda a kan Afghanistan cikin watan da ya gabata, ya nuna irin gagarumar rawar da ƙasashen yankin za su taka ciki har da ƙasar India. Birnin Kabul ne wuri na biyu da Matis ya je a ziyarar da yake yi a kasashen yankin kudancin Asiya bayan da ya fara zuwa birnin New Delhi wato babban birnin kasar India. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump da wasu jami'an gwamnatinsa suna kare matakan da gwamnatin kasar take ɗauka akan bala'in da ya afkawa yankunan Amurka a tsibiran yankin Karibiya. sakamakon mahaukaciyar guguwar teku da suka afkawa wannan yankin. Trump ya sanar da cewa zai kai ziyara a Puerto Rico da tsibiran da ake kira Virgin Islands ranar Talata mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu haka dabban jami'an gwamnatin tarayyar Amurka na aiki a can wannan tsibiran, a cewar Elaine Doak mukaddashiyar sakataren tsaron cikin gidan Amurka. Bayan ganawa da shugaba Trump, Ms. Duke ta faɗawa manema labarai cewa da taimakon ƙawayen amurka suna ci gaba da aiki ba dare ba rana suna aiki tukuru don ceton jama'a Ms. Duke ta ƙara da cewa gwamnatin Amurka za ta kai kayayyakin masarufi da abinci da ruwa a tsibiran da kuma maido da wutar lantarki a asibitoci da tashoshin jiragen ruwa da na sama da kuma wasu muhimman wurare. Ƙasar Saudi Arabia ta amince mata su fara tuƙin mota karan farko a cewar wata dokan masarautar ƙasar. Kafafen yada labaran ƙasar sun faɗa jiya talata cewa dokar da sarkin Saudiyya ya bada ta ba da damar a ba maza da mata takardar izinin tuki. Yarima Khaled Bel Salman, jakadan Saudi Arabia a Amurka, ɗan sarkin Saudiyya kuma, ya ce barin mata su yi tuki wani gagarumin ci gaba ne wanda kuma ƙasar ta shiryawa. Jakadan ya faɗawa manema labarai a Amurka cewa wannan ne lokacin da ya kamata a yi abin da ya dace. Shari'ar Musulunci da dokokin tuƙin Saudiya ba su haramta wa mata tuƙi ba, amma dai ba a ba su takardar izinin tuƙi ba kuma akan kulle su idan suka yi yunkurin yin haka. Za a fara aiki da wannan dokar ne a watan Yunin shekara ta 2018 baɗi kenan idan Allah ya kai mu. Maryam Dauda don aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, galibin 'yan Najeriya ne suke ta tambaya cewa wai ina madogon 'yan kungiyar IPOB mai rajin kafa ƙasar na ta Biafra Nnamdi Kano. Wakilinmu a jihar Abia, wato Alphonsus Okoro Igwe, ya tuntuɓi 'yan sandan yankin ko suna da labarin da Kano ɗin. Rundunar 'yan sandan jihar Aja ta bayyana cewa ba ta da wata masaniya game da inda madugun ƙungiyar IPOB Mr. Nnamdi Kanu yake a halin yanzu, a yayin da wannan batun na ci gaba da mamaye zantuka a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Mr. Anthony Obuizi, kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ne ya shaida mini haka a 'yar hirar da na yi da shi yau, inda ya ce. I am not in of where he is. Abia Police not in of where he is. Mr. Obuizi ya ce, ba mu san inda yake ba, da muna sane da inda yake da mun yi ƙoƙarin fahimtar da shi wajen ganin muhimmancin yin tunani mai armashi Idan ku manema labarai kun sani, sai ku gaya mana, saboda mu tafi tare wajen shawo kan lamarin. Lamarin kuwa ya janyo cece ce da ya sa na nemi sanin yadda al'ummar yankin ke ganin maganar. Mr. Moses Okoye wani ɗan kasuwa ne da ya ce. I thought that uh, I could say that uh, Nnamdi Kanu may be alive or may not be alive. Okoye ya ce tana yiwa Nnamdi Kanu na raye ko kuwa baya raye, ganin yadda sojoji suka kai hari a fadar mahaifinsa. idan har yana raye ina roƙon duk hannun da ke rike da shi ya sauko mana shi a nasa ra'ayin emeka ce ya ce nnamdi kanu na nan kalau ya ce zahiri ne nnamdi kanu bai mutu ba saboda babu wata alama cewa an gangawarsa ranar da aka kai musu hari babu kuma wata alama cewa ya jikata a ranar gaskiyar magana ita ce tana yiwa yana ɓoye ko kuma ya bar ƙasar ijome zakwam ta goyi bayan hakan tana cewa eche m na ọ nọ ya onweghị ihe ya ta ce ina ganin yana nan kalau sai dai tana yiwa yana ɓoye yana nazari yadda zai bullo wa zancen biafra haka ma shi Mr. Junior Opara wanda ya shaida mini cewa with what I see or what I believe Nnamdi Kalu is alive Opara ya ce bisa abin da nake gani ko kuma abin da nake imani da shi Nnamdi Kanu bai mutu ba daga ƙarshe dai na nemi Brigadier Janar Sani Usman Kuka Sheka mai magana da yawon rundunar sojin Najeriya bisa tuhumar da 'yan kungiyar IPOP kewa jami'an sojin kasar cewa suna sane da inda shugaban nasu yake amma duk yunkurin samunsa ta wayar tarho ya faskara. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya. Tafiya ba To, a gaida Alfonso Igwe. babban hadimin shugaban najeriya muhammadu buhari a kan harkar tallafawa talaka barista ismail ahmad ya tattauna da abokin aikinmu usman ahmad kabara a kan batun kama wani babban ɗan ƙungiyar boko haram a jihar ondo ga yadda hirar tasu ta tafi ana ta kame-kame misali kwanan ko a dan tsakanin an kama wani babban ko ɗaya daga cikin jagororin 'yan boko haram a kudancin ƙasa shin misali a matsayinka na wanda ya san shari'a shin kuna ga menene kana ga yake sa har dan kwanakin da zaka ga ɗaya biyu ana kama su a wuraren kudu akwai wani abu da kuke kallon lamarin musamman ku da kuke cikin gwamnati? a to ni gaskiya magana harkar tsaro ba na shiga ciki hmm. amma dai na san cewa jami'an tsaro suna iya aikin su kokarin su su tabbatar akan cewa wannan matsala da muka samu wannan hmm. fitina wata wannan annoba da ta dame mu ta shekara da shekaru an kawo ƙarshen ta saboda haka mutum ko a ina yake ko ba a Najeriya yake ba ba mm, kudancin Najeriya ba mm. eh, ko kasar ko kasar ya bari mm. in dai da halin da za a kai a kamo shi in dai ya kawo mana fitina in dai mutum ne da zai zo a gurfanar da shi gaban kullaya to ya tabbata a kama shi wannan ba wani kuma na san suna kokarin sa kansu idan eh, ka san wasu suna ganin cewa ai suna sun fantsamu ne kila saboda an tarwatsa su can baya ta yiwu haka din ne ta yiwu haka din ne kuma um, za mu yi ta dauki ɗaiɗai din har in Allah eh. ya sa mu ci karfa to wani kira zaka yi matasa ga kamar misali tunda kaga aya akwai wanda ma zaka ga a hotuna an faffada hotunan wa'anda ake nema irin waɗannan kila in suka gani ko ma a ina suke akwai matasa rawar da za su taka a kwarai kuwa ai mu dama kullum ikirarin da gwamnati ke shine matasa su sa ido hmm. kuma harkar tsaro ba ba kowa ce ba ta hmm. gwamnati ba ce kadai hmm. kowa sai an haɗa karfi da karfi gaba da abin da ka gani ka faɗa saboda haka muna sa ran insha Allah kuma muna kira ga matasa ga mata ga manya ma ga dattawa da duk wanda ta kama hmm. akan cewa wannan kasar ta ce baki daya kuma zaman lafiya ya zama abin arziki a goma gaba daya hanyar lafiya da shekara ake binta saboda haka muna you know muna jawo hankalin mutane da akan ya hmm. dace duk abin da za a taimaka wa jami'an tsaro saboda a kawo ƙarshen wannan hmm. masifa a taimaka kamar nan kasar za ka ji ana cewa wai if you see something say something, so in ka ga wani abu ce wani abu duniya kaga mutum kana ra'ayi na malam. To madalla a gaida Usman Kabara da kuma barista Ismail Ahmad Hamid hadimin shugaban Najeriya akan harkan tallafawa talaka. waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc lokaci ya yi kuma da za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan wannan batu wato muhimmanci ko kuma tasiri na kama 'yan boko haram musamman ma a yankin kudancin ƙasar amma kafin nan bari mu shakata da wannan faifan ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo yau na shagiya da taba baba ne wani nan ban da sana'a baba ne han sauka da bindiga baba ne na yi kwace da saka baba ne yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana'a baba ne han sauka da bindiga baba ne na yi kwace da saka baba ne yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to madalla muna da kira daga kwantagura wane ne a kwantagura Assalamu alaikum sunana injiniya Muhammadu Mai Jikin Makiri Lulu Kwantagora jihar Neja. To injiniya bismillah. To gaskiya game da matsalar Boko Haram. To gaskiya gwamnatin Najeriya ta rawar gani don mun sa an samu ci gaba kuma an karya rabin Boko Haram. Duk saura kare-kare ne. Sai dai harin da suke yi hari na rafin karfi shine suke yi amma gaskiya gwamnatin najeriya muna jinjina masa gaskiya an samu nasara to mun gode kwarai da gaske injiniya daga kwanta gora bari mu je gombe wane ne a gombe oh, to mubi ne daga mubi ne wane ne a mubi. daga mubi jihar adamawa to sunana abubakar ne daga mubi. to abubakar bismillah malam abubakar wato ina ga ina ina jinjina ga gwamnatin muhammadu buhari game da irin yanayi da ake tafiyar da kasar nan a cikin kwanciyar hankali to mun gode kwarai da gaske malam abubakar daga mubi bari mu je jihar nasarawa wani ne a nasarawa mhm. to salamu alaikum malam baba makere yawa To da ko kana tare da Garba Sale likitan rediyo ne na garin Bundo domin jihar Nasarawa. To Malam Garba. A zahirin gaskiya a shugaba Baba Buhari alkawarin da ya mana na farko daman shine yaki da Boko Haram samar da ainihin yanayin tsaro. To a gaskiya muna jinjinawa shugaban ƙasa da jami'an tsaro. domin ba shakka suna samun nasara tunda yanzu mutum zai shiga ko ina kuma hankalinsa a kwance kuma muna fata Allah Ubangiji ya sa duk waɗanda suke ɓoye ko ma a sambisan ko ma ko ina ne a cikin ƙasa Allah ya tona asirinsu kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan Boko Haram muna yin mu ci gaba da addu'a Allah zai kawo mana ƙarshen wannan abun gaskiya suna kokari mun gode Allah ya saka da alheri amin mun gode kwarai da gaske bari mu je Maiduguri wane ne a Maiduguri injiniya Musa Ali Aliyu ne daga Maiduguri to injiniya Musa bismillah addu'a da muke fata Allah ya kawo mana boko haram wannan muna jin ka addu'a muke Allah ya kawo mana karshen boko haram hmm. mu mu samu zama lafiya da walwala a jihar mu saboda to sai dai injiniya musa kada ka manta an ce wato sha'anin tsaro ba na mutum ɗaya bane shi kowa ya ba da gudunmuwa a rika ba da labari irin haka mu ma muna iya kokarin mu mu ga mun ba da namu gudumawar a ga karshen wannan abin insha Allah to mun goje kwarai da gaske bari mu kada zuwa jihar Filato ne magana Bala komanda daga Bukur jihar Filato to malam Bala yawa to gaskiya tsakani ga Allah muna jinjina ma matakan tsaro da shi shugaban kasa akan wannan abubuwan gashi yanzu jajircewansu da aikin da suke yi gashi a kudancin najeriya ma sun fara kama iri-irin wa'annan mutanen to muna jinjina musu kuma muna musu fatan alkhairi ubangiji allah ya sa mu dace to mun gode daga bukur jihar mun kwarai man bala bari mu je a zamfara wani ne a zamfara alhaji dan malam yadi na to alhaji dan malam bismillah yana yawwa. wato game da matsalar boko haram ne hmm. shawarar da yaka bayarwa na ce don mai daba ba a wani da kawai mpn tunda gashi ana buga waya kuna kama ana kama ko ta ina me yasa ba ku yin wani da wannan ba yan boko a kamar shi shekau in ya bugo waya da kadi ne da jami'an tsaro don a kamo shi gaskiya ne da fatan mahukunta sun saurari abinda shawarar da ka bayar bari mu je jihar mu Assalamu alaikum sunana Gambo Barau Fatakku. To kasuwa a garin To bismillah. Yawa ni gaskiya alhamdulillah ba abin da zamu ce sai godiya dan a wancan lokaci akwai lokacin da aka yi shekara guda duk sati sai sai bugon ya tashi amma yanzu tun da hawan gwamnatin nan mun samu sauki sai dai mu ce Allah ya saka Allah kuma ya kara tsare mu baki da. Amin. To mun gode kwarai da gaske Malam Gambo bari mu je Uh, yobe na'am ka talla mai goro daga iswari to bismillah wanda yake magana akan cewa buhari bai kawo tsaro ko bai kawo taimako a najeriya ba a jihar su ba a rigima ne hmm, na'am mu da muke yobe hmm. muka je kasuwa muka dawo gida an sa kafiyon nan sai dai mu kwana a jeji ba za mu shiga gidan mu gama hmm. yau aka zo aka samu tsoro ba za a je masallaci ba yara suna jin an muna jin tsoro yara mu kar su je masallaci ne haka tukuna yau ko ina za ka kwanta ka yi bacci a ce wai za a kushe baba buhari gaskiya mutane ba sa yi wa kansu adalci mun goge kwarai da gaske malam mai goro bari mu je nasarawa kuma waye a nasarawa to assalamu alaikum sakin hausa na gida radio amurka wa alaikum assalam zaria daga jihar nasarawan tarayyar najeriya to ma rufai jingina ga yabo ga shugaban najeriya muhammadu buhari saboda ayyukan da ya inganta harkar tsaro a kasan nan lalle mun yaba miki sosai da sosai dalili a nan gaskiya a arewacin najeriya mun samu tsaro sosai ɗari bisa ɗari gingina gare ki mun gode mace sosai ɗari bisa ɗari na gode kore sashin hausa na rediyo a amurka rufai kakan zaria daga jihar nasarawa to ma mun gode mu kuma malam rufai bari mu je plateau salamu alaikum amma alaikum salam sunana ahmad muhammad ina magana ne ina kuma ina kuma mika godiya ta ga gwamnatin janar buhari da ta dajirce akan yan boko haramu kuma allah ya sa mu ga karshen su lafiya amin sun amin bari mu je kuma ƙasar togo muna da mai kira daga togo wane ne a to da alamar ah, mun rasa malamin da ya kira mu daga togo bari mu je jihar kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Baba ya kuma bakeri barka da yamma barka. Yawwa Alhaji Musa barka da. To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To babu shakka da mun ai sun yi wata magana baba. sun ce idan duk abin da ya baka tsoro wata ranyi zai baka tausayi eh, kuma idan muka dauka ma gani ko mutum ya ki ko ya so ko ya ki mulkin baba Buhari a Najeriya ya mai rana kuma ya mai gata ko fatan da muke Allah ya kara wa Muhammadu Buhari lafiya kuma wannan abubuwa da balan Muhammadu Buhari ke Allah ya kara mai lafiya wannan mulki nashi mu yan arewa ba abin da mu ce sai dai mai godiya ga Allah subhanahu ta'ala kuma Allah ya kare karya kadarin waɗannan mutane a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to mu ma mun gode kure da gaske bari mu dauki kiran mu ta karshe daga Maiduguri Assalamu alaikum Amma alaikum salam Assalamu alaikum a wani lafiya yawa lafiya kalabi muna jin ka mustafa ne daga Maiduguri to malam mustafa bismillah gaskiya mu dai alhamdulillah mun gode game da batun boko haram Allah ya taimaka mana. Amin. Baba Buhari kuma mun gode masa. Eh. To mu ba mun gode kwarai da gaske. Mm. Eh, ina kira ga 'yan Boko Haram su kuma idan suka so su fita su yi magana kan cewa su 'yan Boko Haram ne ga su sun daina ya kamata a faɗa haka. Amma a shiga burtu a boya ba ba kyau. to mun gode kwarai da gaske wato malam mustapha daga maiduguri da sauran waɗanda kuka kira mu duka to yanzu kuma ga shirin labaran wasanni wasanni a takaice. ministan matasa da wasannin motsa jiki na ghana kwame asiyama ya bayyana cewar ma'aikatan sananan tana tuntuɓar masu ruwa da tsaki akan yanke shawarar karɓar bakuncin gasar ta shekara ta 2018 bayan hukumar kwallon kafar afirka ta ki ta amince kasar kenya ta ci gaba da karɓar bakuncin gasar shugaban ghana nana adu dankwa akufo ado ya ba da umarni a biya black star team b wato 'yan wasan gida bonus dollar amurka dubu ɗari dangane da namijin kokari da sun kai na lashe kofin kasa da kasa na tarayyar afirka ta yamma a cape coast inda ta lallasa najeriya da ci hudu da daya shugaban ya ce 'yan wasan ba wai kawai sun kawo wa shugabancin kasar jin daɗi ba ne kuma sun jefa kasar baki ɗaya cikin farin ciki da kuma fariya a ranar lahadi za a yi wasan kusa da na ƙarshe na mtn fa cup tsakanin kuma sasanti kwatakwa da midiyama wasilan clean stadium midiyama dai daga dukkan alamu na da damar sa Najeriya ke yin galaba a kan Kotoko, kasancewa sau biyu tana doke Kotoko ta ɗauki kofin, amma fa ba a san tuwo ba sai miya ta ƙare. Mai koyar da Black Stars wasa sai afiya ya fidda sunayen Andre ayo da kaninsa Jordan ayo daga gwarazan 'yan wasan ƙasar 24 na Ghana da suke shirye-shirye su yi wasa na samun cancantar shiga gasan cin kofin duniya na FIFA da za su yi da ƙasar Uganda ranar bakwai ga watan Oktoba. 'Yan wasan kasashen biyu sun wa sabbin jini Daniel Opare da Kinsley Safo da ke wasa a Sweden Abbas Mohammed Kasim Nuhu dama a ga laddayinsu. A kasan Turai kuma shahararren dan wasan na kasar Kamaru Samuel Eto ne ya nuna burinsa na sanna koyar da tsohuwar klabun dinsa Inter Milan wasa wata rana iyaye murabus. Game da abin da mai bashi shawara George Gadi ya ce ne Eto dan shekaru 36 da haihuwa na kwaɗayin ta haka maula a kasar amurka yanzu haka yana sana'ar kwallon ne a kasar turkiya a nan hankali na ya koma gan shahararren dan wasan nan na kasar brazil neman wadda aka nuna cewar duk ranar allah ana biyan sa fan din turai dubu dari a paris saint germain duk wata albashinsa fan miliyan uku yanzu haka iska mai kaɗawa wannan neman ya tsere wa duk 'yan wasa wajen karban albashi mai tsoka domin hurricane da hugo loris ne ke karɓan fan dubu ɗari ɗari a mako a Tottenham yayin da Paul Pogba ke karɓan fan dubu ɗari biyu da tamanin a mako. Ƙarshen labarin wasannin kenan Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. kuma sai shirya murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Liberia ta samu ci gaba matuƙa tun bayan kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar na biyu a shekarar 2003 tun daga wancan lokacin tattalin arzikin ƙasar ya ƙaru da kashi bakwai cikin ɗari a kowace shekara. Ƙaruwar kuɗaɗen shiga ya ninka da kusan hawa tara. Tsayin rai na 'yan ƙasar ya karu da shekaru hamsin da uku zuwa sittin da 61. Haka kuma Liberia ta samu ci gaba ta fannin mulkin demokaradiyya. Mukaddashin shugaban hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka a Afirka wacce ake wa lakabi da USAID a takaice, Sheryl Anderson ya ce, ci gaban da aka samu sun hada har da yadda kafafen yada labarai suke bunƙasa da ƙungiyoyin jama'a da ma'aikatan gwamnati da kuma sauye-sauyen da aka yi wa yadda gwamnati ke kashe kuɗaɗe da gyara ma'aikatu. Fiye da shekaru goma, Amurka wacce ta fi baiwa Liberia gudunmawa ta ƙasa da ƙasa ta ware shirye-shirye masu yawa domin tallafawa Liberia ta kasance akan turbar gwamnatin demokradiyya da kuma samun kwanciyar hankali. Anderson ya ƙara da cewa shirye-shiryenmu a Liberia suna tunkarar matsalolin ƙasar daga ɓangaren gwamnati waɗanda suka jawo yakin basasar shekaru goma sha hudu. A lokaci guda kuma muna tunkarar matsalolin bukatun ci gaba ko kuma raya ƙasa. A ranar goma ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu, 'yan Liberia za su kaɗa ƙuri'ar zaben sabuwar gwamnati da ta gina wannan ci gaban da aka samu na tsawon shekaru goma sha biyu. Ya ƙara da cewa wannan zaben yana da muhimmanci da kuma sarƙaƙiya. Ba wai don sauyin gwamnati kaɗai ba, a'a sai don zai bai wa 'yan Liberia damar zaben shugaban da yake da kwarewar jagorancin kasar zuwa turbar zaman lafiya da ci gaba mai amfani. Ya ce suna ɗaukan zaben Liberia a matsayin wani muhimmin matakin ci gaba a demokuraɗiyar Afirka ta yamma. sharhin murya Amurka kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ra'ayi ko shawara sai ku rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Za kuma ku iya bayyana ra'ayi da karanta dukkan sharhin murya Amurka a shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. A takaice Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta tura wasu manyan jami'anta zuwa jihar Rakhine da ke ƙasar Myanmar gobe Alhamis yayin da take ƙara yin kira a kan buƙatar tura ƙarin taimakon agajin jin kai a yankin. A cewar mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric. A lokacin ganawar da suke yi kowace rana, Mr. Stefan ya ce mun sha nana ta damuwar mu, game da ƙarancin taimakon agajin jin kai a wannan yankin. ya kara da cewa muna na'am da wannan gayyatar a matsayin mataki na farko kuma muna fata zai kai ga samun karin taimakon agaji sakataren harkokin tsaron amurka jim mattis ya ce amurka da sabuwar dabarar da ta fito da ita ta warware kikikakan da ake yi da mayakan kungiyar taliban ba zai sa ta daina fada a afghanistan ba 'yan sawo'i bayan isarsa kasar wani harin roka da aka kai a tashar jiragen saman birnin kabul ya raunata mutane biyar sakataren rundunar nato james stoltenberg wanda shi ma ya kai ziyara a birnin na kabul ya jaddada kudirin nato na taimakawa kasar afghanistan to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma maryam dauda da ta taimaka muka gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham da injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya. Allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin.